أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi tare da kuma muna jaddada godiyan mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita da fata Allah ya ƙara sa mu dace da kyakkyawar rabo a cikin wannan duniya ɗin da kuma kyakkyawar rabo a cikin lahira kenan wanda muke kira ma'ad kuma wanda ya daidai da darasin mu kenan bi iznillahi subhanahu wa ta'ala a cikin wannan darasi namu na ma'ad mun kawo inda muke son mu yi ishara akan muhimmancin imani da itikadi da ita wannan lahira din menene abu mai muhimmanci game da wannan kenan me yasa musulunci ya ba ta muhimmanci ba na wasa ba me yasa za mu ganin cewa annabawa kusan babban aikinsu su sanar da mutane wannan gida ɗin da wannan rayuwa ɗin wannan sabuwar duniya ɗin wadda Allah ya mu tanadi sun zo ne da su tabbatar mu da wannan annabawa gaba ɗaya ayyukan da suka zo su yi kenan da kuma sauran ayyuka wanda tare suke cikin tabbatar da wannan aiki da suka zo su yi mene ne muhimmancin wannan tambaya kenan mu sani imani da ranar lahira yana da muhimmanci sosai a cikin wannan duniya mata mu da saboda damar misalsalan za mu kawo don mutane su gane muhimmancin imani da lahira a nan tun daga nan kake gane lallai imani da lahira yana da muhimmanci ka ɗauki mutane guda biyu wannan ya imani da lahira wannan kuma bai yi imani da lahira ba waɗanda ake ce ma ‘yan madda kawai su wannan duniya kaɗai suke gani kamar da dama mun yi bayani kan su mai suke tunani game da lahira kawai babu lahira wannan duniya ita kaɗai ce daga nan babu komi sai ita kaɗai to yanzu waɗannan mutane guda biyu in ka ɗauke su kasa sa su gabanka za ka ga abin al'ajabi abin mamaki a tare da su saboda wannan wanda ya imani da lahira za ka same shi ayyukan shi suna da kyawu saboda mi saboda ya san da akwai gobe lahira wadda Allah zai ba masu ayyukan kwarai ayyukan kwarai nasu kuma wanda suka yi aikin banza zai ba su ayyukansu na banza wannan ya sani saboda haka nan kenan za ka samu mu'amala shi da mutane rayuwar shi shi kankan shi da iyalin shi da al'umma wanda yake tare da su da ‘ya'yan shi kai komi nashi na rayuwa za ka samu yana tahiya daidai za ka samu ba zai kashe mutane ba ba zai saci kayan mutane ba ba zai yi gulma da mutane ba ba zai zagi mutane ba kai duk wani aiki na banza ba zai yi ba saboda ya san akwai wata lahira akwai wata rayuwa wadda a nan wurin Allah zai hidda na kwarai kuma ya hidda na banza waɗanda suka yi aikin kwarai suna cikin aljanna na Allah ne waɗanda su kuma suka yi aikin banza suna cikin hushin Allah suna cikin wuta to saboda imani da wannan kuma ba ya san hushin Allah ya shahe shi za gani komi shi yana taya da kyau ba zai yi abin da zai jawo masa hushi na Allah ba amma ka zo ka ɗauki wannan wanda shi kuma sam sam yana ganin wannan duniya ita kaɗai ce saboda haka nemi zai yi shi saka ke samun kafirai a wancan lokacin ta suke kawai mu yi sharholiyar mu mu ji daɗin mu babu wata duniya bayan wannan har yanzu akwai irin wannan mutanen cikinmu. waɗanda wasu ma ma al'asaf kenan abin da yake so samu musulmi duk na kwarai rai shi ne wai ga musulmi wanda yana kiran kai shi musulmi amma yana ganin wannan duniya ɗin ita ce wurin zama komi nashi saboda wannan duniya zai yi komi nashi in gidaje zai yi zai yi gidaje kawai don ya zo ya ji daɗi ne komi zai saya don ya ji daɗi ne kawai yana ganin ya kamata ya ji daɗi kuma ta kowace hanya ya kamata ya ji daɗi shin zai yi sata ne zai yi shi ne ya ji daɗi shin zai yi hoshi ne zai yi shin faɗe zai yi zai yi ko mine ne shi dai ya ji daɗi alhali saɓanin wancan wanda muka ce shi yana kiyayewa ya san iyakar da Allah ya aza mishi don saboda kai ya kai ga hushin Allah ya san da Allah ya ce tilka hududullah wani wuri ce fala ta wani wuri ce fala ta doha ya sani Allah ya gamishi mishi ya gitta iyaka inda ya ce waɗannan iyaka da na aza duk na na ƙwarai kai ya kai gare su kai ya kusance su in kuma har ya kusanta to kai ya suke kuma ya ƙetara su da kuskure haka kusance su to kakka suke ka ƙetara su haka ne Allah ya ce alali shi wannan shi babu iyakar da Allah zai ya mishi ya aza mishi ya kiyaye ta ko mi Allah ya aza kawai zai ketara yana ganin kawai wannan duniya ita kadai ce kenan ya kamata a shi daɗi tun daga nan in kuɗi ya samu zai sa su hanyar da bai kamata ba shi dai ya shi daɗi alhali wannan duniya ɗin ba wurin zama ba ne ba wurin jin daɗi ba ne duk mutanen da suka zo in arziki ne ina ƙaro ne ya samu arziki ba na wasa ba ya ji daɗin duniya ya dawwama in iko ne irin su fir'aun sun dawwama babu wanda ya zo ya dawwama kenan duk iya jin daɗin da za ka yi ɗan kaɗan ne alhali wanda ya imani da lahira ya san akwai jin daɗi madawwami wanda idan mutum ya shiga cikin aljanna nan khalidi na fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba haka Allah ya ce cikin suratul bayyana to a nan wurin muna gane kenan akwai muhimmanci ba na wasa ba wurin waɗanda suka yi imani da lahira da wanda ba su yi imani da lahira ba kana gane akwai bambanci tun wannan duniya ɗin sannan kuma a cikin alkur'ani ma muna ganewa Allah ya yi ishara a cikin wurare daban-daban saboda ana cewa muhimmancin ma'ad a wurin Allah ya sa bayanai da ayoyi wanda suka zo cikin wannan babin cikin wannan bahasin cikin wannan zancen na ma'ad sun yi kishi ɗaya cikin kishi uku na alƙur'ani saboda dai Allah ya nuna mu wannan ranar ta lahira tana wazawa wannan rayuwar ta lahira tana zawa wannan tashin ƙiyama wanda ake cewa zai zo a cikin alkur'ani mai Allah yake cewa mun fara kawo misali wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun Allah ya ce ku duba akwai wasu wanda suna imani da abin da aka saukar gare ka ya rasulullah da abin da aka saukar kafin ka ga annabawa sun yi imani da shi sannan kuma su da ranar lahira sun yi imani suna da yaƙini suna da tabbas cewa wannan rana tana zauwa wannan su ne bayi na Allah masu gane abin da Allah yake so saɓanin wanda shi ɗin ya cika zukatansu za ka samu kawai yana raya masu cewa kai ka ji daɗin kawa kai diya da za a yi kamata ka ji daɗi kai diya da za a yi ka bari wannan duniya ka zama ɗan rakiya kai diya da za a yi komi ya zama naka don mi ka dage komi ya zama naka mana ko da za ka zidda jini ko da za ka yi abin da ya wuce haka nan kai kai ɗin ne ke nuna masa wannan ɗin ne ke raya masa irin wannan mummunan ayyuka waɗanda ba su dace ba amma suna ganin kamar wani abu ne mai kyawo Allah ya ce bayi nashi ku diba da suke imani sannan yake cewa a wani wuri wa'annan ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima waccan ta farko cikin suratul baqara wannan kauta zo cikin suratul isra waɗannan suka yi imani Allah ya ce za ka same su su akan lahira ba su da matsala sun yi imani akwai ta amma wannan wanda ba su yi imani ba wa annan ladina la yu'minuna bil akhirati Allah ya ce to ku sani wannan a atadna lahum azaban alima mun yi musu tanadin wuta tana nan mai dan karar wannan gidansu ne na musamman in shi suke so to su ci gaba da sharholiyarsu a cikin wannan duniya din babu damuwa wannan gidan yana na ambas tanadi sannan a wani wuri yake cewa waliman khafa maqama rabbihi jannatan Allah yake cewa wanda duk ya ji tsoron haɗuwa da mahalicin shi da ubangijin shi Allah ya mishi tanadin aljanna ha guda biyu wasu na cewa aljanna tun nan duniya da aljannan lahira cikin suratul rahman kai wani wuri yana cewa Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan wanda suka ƙi imani ranar lahira yake cewa wutan ma da za a sa su ba wai kawai raɗaɗɗen wutar ba ne a'a za ka same su tsakanin iska mai tsananin zahi da kuma ruwa su ma masu tsananin tafasa inda Allah ke cewa fi samumin wa hamim suna tsakanin iska mai badawa mai ɗan karen zahi sannan kuma ga ruwa su ma masu ɗan karen tafasa suna tsakanin wannan azaba ne ɗan uwana kana son ka kasance cikin irin wannan azaba ka yi ƙoƙari da ni da kai mu dage mu dage cikin ayyuka na ƙwarai mu dage cikin imani farko da wannan rayuwa wadda za ta zo nan gaba wannan kenan to sai mu komo inda Allah subhanahu ta'ala ko kuma mu ce inda za mu ishara musamman game da abin da zai tabbatar mu da wannan wannan rayuwa ɗin wannan ma'ada ɗin muna da dalilai wanda suke tabbatar mu da ita sai mu ce muna da su za mu ishara har cikin alƙur'ani amma kahin nan muna so mu ishara kan wasu abubuwa masu muhimmanci har guda uku abubuwa masu muhimmanci dangane da gane cewa lallai wannan ma'ad ɗin tana nan da yawa tana nan ɗan uwana ka shirya na farko mu sani cewa ita ma'ad imani da ranar lahira bai saba ma duk wani al'amari na hankali mutum ba ba saba ma hankali ba na'am gane ta yana da wahala wannan babu shakka shi yasa da muke samun mutane amma wasu wanda ake ganin masu tunani ne na malamai na daga wanda suka kawo ci gaba na addini amma za ka same su ba su yi imani da ranar lahira ba saboda suna ganin yarda da ita wani abu ne wanda ya saba ma su nasu tunani amma bai saba ba tunani duk na hankali ba duk wani mai hankali saboda kamar da muka ba da misali karamin yaro wanda ya hito daga wata rayuwa ya shiga wata rayuwa to haka nan mutanen da suke wannan duniya din za su hita daga wannan duniya suka shiga wata rayuwa yanzu ashe mutane ba sun kai ga wani abu ba na ban mamaki wanda da can suna ganin mustahil ne babu shi ba yiwa shi ne mi na tahiya duniyar wata amma yanzu mutane da can wa yake mafarkin ma wai za a iya taya wannan duniya ta wata amma yanzu har ya zama abu wanda ba abun mamaki ba ya zama tabi'i kamar da suke cewa ya zama al'ada ma nan gaba sai kaga mutane kamar yadda kasan suna ta kasashe haka za a zanke ta duniyar wata ana dawowa wannan ba abun mamaki ba ne. amma da can wa mutane suna mamaki to wannan al'amarin lahira din saboda har yanzu babu wanda ya je dawo ya ba mu labari akwai ta shi yasa har yanzu ba za mu gaskata ba kuma wannan alƙawari na Allah ne ba wanda zai ta dawo na'am amma mu sani akwai ta annabawa wanda ba su ƙarya sun gaya mu akwai ta alƙur'ani ya sha gaya mu akwai ta amma dan me za mu samu shakku dan me shedan ne laihin shedan ne kuma mu muka ba shi dama to mu yi kokari mu bar ba shi ɗan damar da zai hana mu yi tunanin lahira ana cewa duk lokacin da mu take tunanin wannan lahira din za gani ayyukan shi suna yin kyawu tsoron Allah shi na karuwa Allah ya sa mu dace da yawan wannan ayyuka ɗin sannan mu sani cewa abu na biyu mai muhimmanci kenan bayan mun gane cewa lahira imani da ita bai saba mu hankali sannan mu sani cewa na'am daga cikin wasu mutane suna samun matsala wurin gane shi musamman wanda mutane wanda suke hankalinsu bai da ƙwari sosai ko wanda ma kwata-kwata ba su da karatu kuma ba su da aji hankali da tunani ya yi ba su wahala akwai wannan an yarda wannan sannan mu sani abu mai muhimmanci na uku annabawa sun sha zauwa aikinsu su gargaɗi mutane jan hankalin su aza su akan turba imani da ranar lahira kuma sun sha wahala kan wannan wannan shine ayyukan da suka ta yi sannan mu sani ko da ke a nan wurin za mu zo da aya ta musamman wadda Allah subhanahu wata'ala ke mu ishara kan tabbatar da wannan rana ɗin ta lahira sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu zo da kyakkyawan bayani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin